Sanarwar wace ministan harkokin wajen Mali Abdullahi Job ya gabatar a kafar talabijin ORTM dauke da sa hannun shugaban rikon ƙungiyar Confederation IS Janar Asimi Goita ta fara da tunatarwa kan kafuwar kungiyar da makasudin haka. fidel aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Sanarwar ta kara da cewa kasancewarsu masu mutunta dokoki da manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya da dokokin kungiyar tarayyar Afirka. Kasashen IOS sun ce la'akari da uwantaka da zumunci da alaka da a ɗaya gefe gurin haɗa kan al'ummomin Afirka ya sa Mali da Nijar da Burkina Faso yanke shawarar baiwa jama'ar kasashen sai da yawo yancin shiga ko su zauna a yankin ios ba tare da bukatar takardar visa ba amma kuma da sharaɗin mutunta dokokin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe ya kuma bayyana cewa ƙasashen na ios na da yancin kin yarda da bakuntar ɗan yankin sai da dokokin ƙasashen uku ke ɗauka a matsayin bakon da bai cike sharaɗin samun cikakkiyar yarda ba. Dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Kowace fassara za a yi wa wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da ECOWAS ke taro kan makomar Nijar da Mali da Burkina Faso? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Yana watakila su ma ƙasashen uku na Sahel da masu shiga tsakani da aka turo musamman na kasar togo da na ƙasar senegal sun yi lissafi haka domin ka a samu baraka don kaga jiha ta west africa wadda ka sani akwai harkar ta'addanci akwai harkar talauci akwai rigingomi na siyasa akwai ma matsala ta abin da shahi arziki kenan kaga ya kamata dole a samu hanya wanda duka gungun ba za su samu matsala ba sosai. Niger, Mali da Burkina Faso da ke ƙarƙashin mulkin soja sun fice daga ƙungiyar sai da yawo a ranar 28 ga watan Janairun 2024 sakamakon zargin ƙungiyar da kaucewa ainihin manufofin kafata a wani lokacin da ƙasashen uku ke cewa suna fafutukar samun cikakken 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka watanni kaɗan bayan haka sun kafa ƙungiyar ios abinda ya sa aka shiga yunkurin shayo kansu a diflomasiyance Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.